بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan yammaci mai taron albarka yammaci na litinin na 29 ga watan almuharram a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da biyu ga watan sha biyu watan disamba shekara ta 2013 miladiyya alhamdulillah mun hada wannan masallaci ne da ke nan kwakungu cikin garin mina domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin al-muqaddimatul iziyya lil jama'atul azhariya wanda yake abul hasan Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya rubuta shi Allah ta'ala ya gafarta mishi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi wannan shine darasin mu na 62 a cikin wannan littafi idan muka hada da darasin akhbari da ake 16 da darasin ashimawi da ake 20 zai zama na wannan shine darasin mu na 98 kenan da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muka ji malam a cikin wannan littafin mai albarka littafin isiya wanda yake dauke da babi goma sha ɗaya yake cewa albabul hadi ashar fi bayani jumalin min alfara'id was sunan qala rahimahullah albabul hadi ashar babi na goma sha ɗaya ma'ana kenan babi na ƙarshe a cikin littafin iziya duk da cewar kowanne babi yana ɗauke da fasali-fasali wani za a ga yana da fasali goma sha biyar wani yana da fasali ashirin da wani abu wani yana da fasali ɗaya wani kuma fasali hudu yake da shi kama babin gado da muka kammala wani ya ce albabul hadi ashar fi bayani jumalin min alfara'id wa sunan wal adab malam yace albabul hadi ashar babi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafin mai albarka littafin isiya fi bayani jumalin ya zo ne domin yi bayanin waɗansu abubuwa waɗansu jumloli da suka shafi abubuwa guda uku abu na farko min alfara'i abubuwan da suka zama wajibi ne akan kowa akan kowanne musulmi ya zamana ya san su ya lizumce su wasu da abubuwa da suke na sunnoni ma'ana matsayinsu bai kai na farko ba bai kai wajibi ba da na uku waladab da abubuwan da suke su kuma na dubba ne na zaman tare su kuma mana ya kira da adab wanda ya kira su ya kira da mustahab wannan ya shafi abubuwa tsakanin mutum da mahalicinsa subhanahu wataala tsakanin mutum da manzan da aka turo mishi manzan Allah sallallahu ta'ala da sauran 'yan uwansa musulmai da abokan zama baki daya shi yasa malam ya rufe wannan littafi mai albarka da wannan babi domin ya nuna maka akwai haƙƙin Allah subhanahu wataala da yake akan ka kuma gashi akwai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake akan ka akwai kuma haƙƙin al'ummar musulmi akwai kuma ladubba na zaman tare yadda zaka zauna da wani da yadda wani zai zauna da kai ba tare da ka zalunci wani ba ba tare da wani ya zalunce ka ba a zamantakewa me haramun me kuma halas duk su ne malam ya takaitaccen bayani a kansu a cikin wannan babi da yake shine na goma sha ɗaya a wannan littafin mai albarka littafin al-muqaddimatul isiya dan da yace al-fara'id ne na al-farida kuma shine abin da aka wajabta mutum ba al bi ma'ana al na gado ba tunda ga babu fil fara'id da mai gama na goma kenan wannan fi jumalin min al ba alfaraid na gado ba na abubuwan da suke wajibabu a gan kowa wa sunan in ka ce a sunan su abubuwan da shari'a suka shari'a ta nema da kai ba a fuska ta wajibi ba in aka ce wajibi shine abin da aka nema ka yi kuma tilas in kai kana da lada in mutum bai yana da zunubi shine abin da yake wajibi ma'ana ya cancanta a hukunta shi kenan a mai azaba amma sunna ita ce abin da aka umarci mutum ya yi amma ba a matsayin tilas ba wajib mustahabi adab shine abinda da malai ake kira da mustahabi abinda aka nema amma karfin shi bai kai na sunna ba kenan a daidai ne sai mu fahimci abubuwa kamar haka akwai yarurruka da ake da su ba ake cewa alkitabu wa sunna an ga ce alkitab ana nufin qur'ani an ce a sunna ana nufin hadisi ba wai alkitab ana nufin qur'ani abinda da yazo a qur'ani shine wajibi ba abinda da yazo a hadisi kuma shi ba wajibi ba ne ba shi ake nufi ba don da yawa wasu sun ɗauka abin da ya zuwa ƙur'ani ne wajibi wanda ya zuwa hadisi shi ne suna a wannan kuskuren fahimta ne za mu kallaci abin da ya zo idan muka kallace shi na ya ce abin da ya zo wajibi ne in mutum ya yi yana da lada za a ba shi lada in bai bi kuma za a hukunta shi to wannan sunan shi wajibi sawawan ya zo a ƙur'ani sawawan ya zo a hadisi za mu sake kallon abin idan mutum ya yi abu ne in mutum ya yi yana da lada amma in bai yi ba kuma ba shi da zunubi ba za a kama shi da laifi ba sunan wannan sunna ya zo a ƙur'ani ne ko ya zo a hadisi amma lalle an nema da mutum ya yi kuma neman yana da ƙarfi amma bai kai ga cewar za a hukunta shi ba idan bai yi ba an nema daga mutum ya yi amma neman da aka yi bai kai na farko ba in yayi yana da an in bai rubai da zunubi sunan wannan mustahab kun fahimci wannan da kyau saboda haka idan ka ce abin da ya zo a qur'ani shine wajibi sai ubangiji subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratu al-ma'ida yake cewa wa idza halaltum fastadu wa idza halaltum idan kuka kammala aikin hajji fastadu ku yi farauta sai wani yake nuna me kenan wannan umarni ne ko za halaltu fasataru in ko ya kammala aikin haji ku farauta kenan yanzu yana ga cikin wajibabun aikin haji duk wanda ya kammala sai ya farauta a'a baya cikin haka ya zo a hadisi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare yana cewa ma asfala min alka'abaini fa huwa fi nar duk abin da ya kasa na tufafi ya kasa da irin sawu to wannan abu mutane, ne akwai hukuma ko ba hukuma akwai uku ba ina zo a hadisi sai a ce wannan sunna ne ha tsawar ka za mu tsaya mu kallaci abin da aka ce ka yi ko aka ce ka bari idan aka ce ka bari kuma aka ce in mutum bai bari ba za a hukunta shi sunan wannan haramun wajibi ne bari sawa'un ya zo a ƙur'ani ko ya zo a hadisi raka kada mutum ya fahimci cewa abin da yake a qur'ani shine wajibi abin da yake a sunna ba wajibi bane sai raka duk abin da yazo a hadisi ce wannan ba wajibi bane nasa Allah salamatu wa lafiya qala rahimahullah wa yata'ayyanu 'ala al-muslimi an yu'mina bil an yu'mina bi anna Allah ilahun wahid la sharika lahu fi mulki ولا نظير له في صفة من صفاته الألوهية ويعلم أن لجميع الموجودات خالق هو واجب الوجود أزلي أبدي حي بحياة قادر بقدرة مريد بإرادة عالم بعلم سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام وأن صفاته أيضا واجبة الوجود تتعلق بجميع الجزئيات والكليات والمستحيلات وغيرها قال رحمه الله <laughs> ya zo sai ya rubuta ne da malam idi ba kasfe muke haduwa da su ba qala rahimahullah wa yata'ayyanu 'ala muslim yana zama wajibi akan dukkan mutum musulmi wa yata'ayyanu 'ala muslim yana zama wajibi ga musulmi an yu'mina billah ya imani da Allah yu'mina ya imani bi anna Allah ilahun wahidun ya imani da cewa lalle Allah shi kadai ne abun bauta guda daya wannan wajibi ne akan kowa kaga sai malam ya fara da abin da ya shafi al-fara'id kenan wajibi ne akan kowa yayi imani da cewar Allah shi kadai ne abin bauta la sharika lahu shi Allah ba shi da abokin tarayya kwata-kwata fi mulkihi a mulkinsa hakan nan a zatinsa hakan nan a suna daga cikin sunayensa da sifa daga cikin sifofinsa babu wani wanda yake da abokin tarayya da Allah ba wani wanda yake shi abokin tarayya ne ga Allah subhanahu wataala dole ne mutum ya imani da wannan dan bai imani da wannan ba kuma bai zama musulmi ba koda ya faɗi kalmar shahada a baki ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan ta zame mashi kariya tsakanin shi da mu za mu mai hukunci a zahiri cewar shi musulmi ne amma idan zuciyar shi bata kudirce waɗannan abubuwan ba to a wurin Allah ba shi ba musulmi bane da ka zai mai mu'amala ne da hukuncin wanda ba musulmi ba karkashin wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin saboda dole mutum ya tabbatar da ya tabbatar da wannan a zuciyarsa ya tabbatar da wannan a harshensa la nazira lahu ba shi da kwatankwaci fi mulki fi sifatin a siffa guda min sifati daga cikin sifofinsa babu wata siffa ɗaya balle biyu ko uku ko hudu da wani yake da tarayya da Allah subhanahu wata'ala da shi sifofin Allah ta'ala na al'uluhiyya na cancanta da abota masa na mulki na zaki babu wani wanda yake da siffa irin ta Allah subhanahu wata'ala ko da ko a suna sunansu ya zama iri ɗaya harufin sun zama iri ɗaya Mana ji na ko baya nuna cewar hakan ya zama irin na Allah subhanahu wa ta'ala misali Allah ta'ala yake cewa wa kana Allah sami'an basira wa kana Allah Allah ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne kaga sami'an sinun mimun ya'un ainun basiran ba'un sadun ya'un ra Allah ta'ala ce inna khalaqal insana min nutfatin na nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kaga harfan daidai wa daida ne yadda Allah ta'ala ya ce wa kana Allah sami'an basira haka na ya ce faj'alnahu sami'an basira wannan baya nuna irin na Allah irin na halittarsa ne ko irin na halittarsa irin na Allah ne subhanahu ta'ala wannan ba irin sa bane dan mutum ya faɗi wannan ya zama cikin al-mushabbiha kenan in ya kore cewar kuma Allah bai ji to ya zama al-mu'attil kenan nasu Allah salamatu wal afiya sai malam ce wa ya'lamu kuma wajibi ne akan kowanne mutum musulmi ya san anna li jami'il mawjudat cewar dukkanin abubuwan da suke samammu abubuwan da suke gasu dole san cewar khalikan akwai wanda isu wa ya alamu ya san annan lijami ilmaujuda cewar duk abubuwan da suke da ake akwai su duk abin da yake shi akwai shi to wajibi ne ka tabbatar da yana da wanda ishi shine khalikan yana da mahalici huwa wajibul wujud shine ya samar da wannan abin da yake samanni shi wanda yake shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya samar da wannan abin da yake samanni shi Allah madaukin sarki azaliyun yana na tuntun azal abadiyun kuma yana na har abada kaga shi ne laysa li awwalati ibtida farkon shi ba shi da farko wala li akhiratihi qada karshen shi kuma ba shi da karshe subhanahu wa ta'ala domin huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin hayyin bi haya rayayye ne da rayuwa qadirin bi qudra mai iko ne da iko muridin bi irada mai qadirun bi mai iko ne da iko muridin bi irada mai nufi ne da nufi alimin bi ilmin masani ne da sani sami'un bi sam'in mai ji ne da ji basirin bi basirin mai gani ne da gani mutakallimun bi kalam mai magana ne da magana za ku ji wasu yarurrukan kamar mutum haɗuwa da su ba a ƙashin gaskiya abin da malam yi magana a kansu a nan yaro ne na tauhidin sha'ir ba yaro ne da yake akan mazhabin ahlus sunna wal jama'a ba tun da na jabakin ko ga dan na ga wasu daga cikin kuma suna tafi a ciki dan eh, ba mu ji irin su a fahawiya ba ba mu ji irin su a risala ba da muka karanta mukaddimar risala ko da take gaban mu zaka ji babu irin su a mukaddimar risala domin eh, mai risala yana kan mazhabin ahlus sunna ne gaba ɗaya i'tiqadan wa fiqhan wa sulukan shi kuma malam yana kan abin nan aqida al-ash'ari masharaf as-sufi fiqh maliki ina ba ta shi za ku ga yayin eh, wadansu lafuza da suke galibi suna gaskantuwa zuwa ga a ah, sha'ira ne su ka ce Allah yana magana shi ke na kakan mana to sai su mutazilawa suke cewa Allah yana magana ba da magana ba ya zai kora maganar to su kuma dan su mai musu da martani sai suka ce yana da magana da magana za ka mai da magana ne da abin da yake tsantsan dalili da abin da Allah ta'ala ya faɗa kai tsaye قال رحمه الله وأن صفاته أيضا واجبة الوجود كما صفوفنسا كما wajibatul wujud ita ce wata ta samar da samamman abu kaji wajibul wujud wajibul waɗannan yarurruka ba na abin nan bane ta ta'allaku bi jami'il juz'iyat suna ɗamfare da dukkanin abubuwan da suke ɗaiɗaiku wal kulliyat da abubuwan da suke gamammu wal mustahilat da abubuwan da suke kororu wa ghairiha da waninsu nau kenan al juz'iyat daya al kulliyat biyu al mustahilat uku wa ghairiha hudu idan ka ce al-juz'iyat ɗaiɗaiku idan ka ce alkulliyat a gamammu idan ka ce almustahilat mustahilat korarru ɗaya daga cikinsu su ubangiji subhanahu wata'ala yana sane da shi in muka ce in muka dauki misali akan juz'iyat ɗaiɗaikun abubuwa shine zaka ce ubangiji subhanahu wata'ala shi daga yana mana ya fara hayyun bi haya ko qadirun bi qudra muridun bi irada alimun bi ilmin sami'un bi sam'in basirun bi basirin mutakallimun bi kalam ta ku kuna jina da kyau in muka dauki wannan in muka dauki basirun bi basirin mai kallo ne shi subhanahu wataala kenan yana kallon dukkanin abubuwan da suke ɗaiɗaiku ma'ana mutane baki ɗayansu tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta kulli a dunkule ya san yawansu ya san adadinsu wani ya zama kulliyat kenan gaba ɗaya duk wanda yake ɗa ne na adam subhanahu wata'ala ya san farkonsa ina usman fa ubangiji subhanahu wataala ya san mutane baki ɗinsu tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta ya san adadin abin da ya halitta ala ya alamu man khalaq huwa latiful khabir ala ku saurara ya alamu ya san man khalaq wanda ya halitta ya san duk abin da ya halitta mun ji wannan da kyau ko wannan kulliyat kenan juz'iyat ya san mutane baki ɗayansu halittar mutane guda nawa ne tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta farkon halitta shine annabi adam a cikin mutane alayhi salatu wassalam ƙarshen halitta kuma ba a san kowaye ba kuna jira da ke ko to tun daga farkon halitta a cikin mutane har ƙarshen halitta Allah ta'ala ya san mutane guda nawa ne maza nawa ne mata nawa ne rayayyu nawa ne matattu nawa ne waɗanda suka mutu nawa ne waɗanda suke raye yanzu nawa ne nawa suka rage basu? ba halice su ba duk Allah ta'ala ya san su haga ya san juz'iyat din su kenan ɗaiɗaikun bayanan su gaba ɗaya sani adadin abin da kowa zai ci da adadin numfashin kowa duk Allah subhanahu wata'ala ya sani kulliyat ya sani juz'iyat ya sani mustahilat ya sani Allah ta'ala yake cewa da ya kawo mana cikin suratul an'am ya kawo mana abin da ya shafi kafirai Ya ce da su yake cewa ga abin da sun yi rantsuwa wallahi na ma kunna mushrikin Allah ta'ala ce unzur kai wa al'amfu ala anfusihim wa dalla makanu ya kanu yaftarun a cikin yake yake cewa walau rubu la'adu limanu an inda za a mai da su duniya da sun koma sun ga abin da suka aikata da sai walau rubu da za a su duniya la'adu limanu an da sun koma sun aikata abin da aka hana su da bayan sun je lahira sun gani to kaga nan dawo da su duniya mumkin ko gairu mumkin a wurinsu su mustahil ne amma a wurin Allah fa kaga sai Allah ta'ala ba mu labarin abinda yake mustahil a gare su inda ya faru inda za a dawo da su din to daga abinda zai faru inda za a dawo da su duniya da sun sake aikata abinda suka faɗa Allah ta'ala ce lauka kana fiye ma alihatun illa Allah la fasadata inda a sama da ƙasa akwai wani Allah da ba Allah ba su zama aloli ne kenan biyu wannan mumkin ne ko gairu mumkin gairu mumkin ne mustahil ne a ce akwai Allah guda nawa guda biyu to inda da akwai ne zai faru la fasadata da sama da ƙasa sun rubuce kenan wani zai nuna maka gamayyar ilimin Allah subhanahu wataala ya san komai kulliyat da juz'iyat da mustahilat subhanahu wa ta'ala kenan قال رحمه الله وأنه تعالى واحد في ذاته لا نظير له وأنه لا يستحق العبادة غيره وأن جميع رسله صلوات الله وسلامه عليه مصدقون فيما جاءوا به قال رحمه الله وأنه تعالى كما للشي الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته شي كدين أذاتنسا سبحانه وتعالى شي كدين la nazira lahu ba shi da iri a ce irin Allah subhanahu wata'ala ba shi da kwatankwaci ka lura in an ce iri ba na shuka ba a ce wane irin kaza ne aiko sun yi a babu wani mai kullum kufuwan ahad babu wani mutum guda da yake irin ikaba na Allah subhanahu wata'ala shine shi ne almasir subhanahu wata'ala la nazira lahu ba shi da kwatankwaci wa annahu kuma yadda al'amarin yake la yastahiqu al-ibadata ba wanda ya cancanci abauta mishi ghairuhu hukuma bayan Allah wannan wajibi ne dukkan mutum musulmi ya kudurci wannan a zuciyarsa kuma ya aikin shi ya tabbatar da haka kada ya faɗa a baki cewar babu wanda ya cancanta a bauta masa sannan kuma ya je ya dinga bauta ma wasu ko don neman albarka ko don neman matsayi ko don neman kusanci duk babu wannan duk abin da yake ibada ne to ga Allah subhanahu wata'ala ya takaitu kadai subhanahu wata'ala yasa mai akhadari ma tun karan fari yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasu imanihi shine abu na farko mutum ya san haƙƙin Allah ya san haƙƙin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya san haƙƙin iyaye dan kada ya cako da ya dauki haƙƙin iyaye ya ba manzo Allah ko ya dauki haƙƙin manzo Allah ya bai iyaye ya dauki haƙƙin Allah ya bai ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kada mutum ya wannan don yin hakan mutum sai ya tauzarta duniya da lahira shi yasa malam ya fayyace yace wa annahu kuma yadda al'amarin yake la yastahiqu ibadata ba wanda ya cancanci ibada a bauta mishi ghairu kuma bayan Allah subhanahu wataala idan ka ce al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina idan ka ce al-ibada ismun suna ne ismun jami'un wani gamamman suna ne suna ne da yake da li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda da ya kare duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da shi min al-aqwali nazantittika wal af'ali da ayyuka al-zahira na zahiri wal batina da na batini wannan shine ibada ismun jami'un da kulli ma yuhibbuhu Allah duk abin da Allah yake so wa yarda kuma iya da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko Allah ta'ala yana so kaga yana so iya da shi akan shi ya turo da manzon Allah sallallahu ta'ala wa wasallama kenan dole wannan abin ya zamana ya zo ne ta hanyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yasa batun al-littafin hayatul islam ya tambaya ya ce ma huwa din addinu huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rasulihi ma huwa din menene addini addinu abin da yake addini huwa ma shara'ullah shine duk abin da Allah ya shar'anta shi ala lisani rasulihi akan harshen manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine addini kenan abin da ba wannan ba fa ba addini bane abin da ba wannan ba ba addini bane abin da yake wannan shine addini ma shara'ullah abin da Allah ya shar'anta shi ala lisanin rasulihi akan harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam kenan ibadar ita ce ismul jami'i li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal akwai ibada da ake da zantuttuka kamar karatu al-qur'ani mai girma kamar zikiri kamar salatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama min al-aqwal wal af'al da ayyuka kamar kabar daga hannu lokacin kabbara daga hannu aiki ne fadan kabbarar magana ce ba da ce Allahu akbar ka hada al'af'al da al'aqwal da kai ruku'i ka je ka tafi ka ce Allahu akbar ka hada alqawl da alfi'l alqawl shine Allahu akbar da ka fada alfi'l kuma shi ne. aikin da kai kun fahimci wannan da kyau ko duk wannan shine ibada al-zahira na zahiri wal batina da na batini shine tafakkuri awali ma tafakkaru fi anfusihim awali ma tafakkaru fi malakuti samawati wal ardh to duk ayi wannan shine ibada to babu wanda ya cancanta a mai waɗannan al'amura sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai haka mai zai faɗa ya ce wa annahu kuma da lamarin yake la yastahiqqu al-ibadata ba wanda ya cancanci abota mishi ko koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah kaɗai za a bauta wa anna jami'a rusulihi kuma dukkanin manzanninsa manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko tun daga farkon manzanni har zuwa ƙarshen manzanni salawatullahi tsiran Allah wa salamu da amincin Allah Alayhi ya tabbata a gare su su waɗannan manzanni da Allah ta'ala ya aiko su me ya haƙƙin su gare mu musaddaquna su waɗanda ake gazgatawa ne su abeban gazgatawa ne fi ma ja'u bihi na abin da suka zo da shi haƙƙin Allah kar a bauta mishi tare da wani kuna jira ke ko ma'ana a kare ta Allah ta'ala da bauta haƙƙin manzannin da Allah ta'ala ya aiko shine a gazgata su cikin duk abin da suka zo da shi haka malam ya faɗa ya ce musaddaquna abeban gazgatawa ne waɗanda za a gazgata ne fi ma ja'u bihi na duk abin da suka zo da shi duk abin da aka ce manzo daga cikin manzanni ya zo da shi za a fusgata ne yanzu ba sai ka je kana ta cikin na abin da Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi ba saboda ne saboda ga alkur'ani a gabanka shi alkur'ani musaddiqun lima bayna yadayhi min alkitab ne yana gaskata dukkanin littafan da suka zo kafin shi saboda duk labarin da qur'ani ya baka na annabawan da suka gabata sai ya gaskata duk abin da ingantattu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi sallama suke bayani na abin da ya shafi annabawan da suka gabata sai ka gasgata wannan ya zama na ka gasgata dukkanin annabawan da suka gabata manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama ya faɗi magana ka ce to ai to wannan yana alamta mutum da yadda da manzanci manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama to haka kuma zai ce to ai a dukkanin maganganun annabawan da suka wuce in dai mutum bai yadda da annabi ɗaya daga cikin annabawa ba ya ce maganar da wannan annabin ya faɗa akwai ta cewa a kai to abin da yake nufi dukkanin saƙon da annabawa suka zo da shi akwai ta cewa a kai domin shara alakumin addini ma wasa bi nuhan wallazi auhana ilayka ma wasana bi ibrahima wa isa wa musa ana ta dina wala ta tafarraqu bi fi kafara al mushrikina ma tad'uhum ilay saboda ka sai a kiyaye annabawa ana zazgata su ne fi ma ja'u cikin duk abin da suka zo da shi idan ka karanta a hadisi a bukhari ka karanta a muslim a muwatta ibn maja hadisi ya tabbata manzo Allah sallama ce bana abu kaza da abu kaza da abu kaza da suka faru kawai naka kace eh ko abu kaza da abu kaza da abu kaza za su faru ƙarshen duniya ka ce eh ko Allah subhanahu wataala yana da kaza yana da kaza yana da kaza ka ce eh wannan shine ka gazgata manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine kuma yake alamta ka gazgata dukkanin annabawa amma inda manzo Allah zai faɗi magana ya ce a'a to amma wannan ta saba hankali to ai da hankalinka shine jagoranka 100 bisa 100 da ba a turo maka annabawa ba sai a kyale ka da hankalinka haka za ka ji ya faɗa za ka ji shi ba sai ya yi karatu ba tun da yanzu yana da hankalinsa ya sa abin da yake fari ya sa abin da yake baki to shi kenan to wannan yana alamta tintirancin jahilcinsa kenan da in ba bin wannan ba inda haka ne to da Allah bai turo annaba ba ai ya kana da hankali amma a cikin Qur'ani yake cewa fa ta turu saboda haka sai mutum ya kiyaye har yanzu akwai su akwai ɗaiɗaiku mutane da suke da irin wannan aƙidar a cikin mutane kaji suna cewa a su ba su da karatu sun san baki sun san bari suna da hankali sun san mai kyau sun san mara kyau saboda ka tunda ya san mai kyau mai kyau zai ya san mara kyau sai ya bar shi ba ba sai yayi karatu ba a uzu billahi minash shaitanir rajim to ga wannan nau'i ɗaya ne daga cikin nau'in wahayin shaitan da yake wa mutanansa alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wannan waswasi ne na na shaytan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas قال رحمه الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد ورسول وأن جميع ما جاء به حق وما أخبر به شرك من عذاب القبر وأحوال والقيامة وأهوالها ومن الصراط والميزان وجميع المغيبات عنا والجنة والنار وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قال رحمه الله وأن محمدا كما للي أنه محمد صلى الله عليه وسلم عبده باوان الله ورسوله من زعلني wato bayan da malam ya mana bayani akan matsayin annabawa gaba ɗaya da manzanni da suka gabata da ya ce wa anna jami'a rusulhi kuma lalle dukkanin manzannin Allah salawatullah tsiran Allah wa salamu da amincin Allah alaihi ya tabbata a gare su musaddaquna su abeban gaskatawa ne fi ma ja'u bihi cikin abin da suka zo da shi su manzannin da suka wuce kenan sai malam ya ware bayani kuma akan abin da ya shafi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama shi shi kadai sai ya ce wa anna muhammadan kuma lalle annabi muhammad shi muhammad shi ne abin godewa wanda ake gode masa don fi'ili ma dinsa shi ne hamada yuhammidu muhammad wanda ake gode masa saboda mai ake gode masa saboda shi ya zo da saƙon Allah wanda yake da wannan saƙon ne mutane suka fita daga duhu na jahilci zuwa ga haske na ilimi duhu na musulunci suka fita daga duhu na kafirci zuwa haske na musulunci suka fita daga duhu na shirka zuwa haske na imani suka fita daga duhu na bid'a zuwa haske na sunna saboda wannan manzan sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace kitaban anzalallahu ilaik litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur kuma ka da mutane min adh daga cikin dafai ila nur zuwa ga haske bisa ga kowa yake mai salati inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala wa sai anna muhammadan kuma lalle annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama matsayinsa a wurin allah abduhu bawa ne na allah matsayin shi a wurin wa rasulun manzo ne na allah manzo ne na allah mu muna ne kalle ne na shi manzo ne na allah wanda yake nuna lalle yana da matsayi a wurin Allah don shi wanda Allah ya zaɓa yake aiko da sako walillahi masalul a'la kai ka san akwai sakonin da kuta-kuta wannan sakon baka bai matsewa sai wanda ka aminta da shi za a ce ma ai wani zai tafi zai ce a akwai wani. wani yana mun zuwa ga wani zai tafi baka bai sakon ba amma kana da labarin wani zai zo sai ya zo ya gama harkar sannan ka bai sakon a shi kenan wannan bai cancanci ka saƙon ba wani lahil mafi ala saƙon da Allah ta'ala ya ware manzan Allah salam ya ba shi lalle ilalla ka san yana da matsayi a wurinsa wannan jumla da malam ya faɗa ya ce wa anna muhammadan abduhu mai da martani ne ga ga kiristoci wa rasuluhu mai da martani ne ga yahudawa Wana shi da kyau ta yaya wa anna muhammadan abduhu ya zama mai da martani ga kiristoci su kiristoci duk wani wanda yake da matsayi a wurin Allah sai su ɗauke shi ɗane na Allah ko wani tsagi a uzbillah wani tsagi ne na Allah wani fi da kyau ko wannan ɗabi'a kiristoci kenan su kuma yahudu sai Allah ta'ala ya ce sai mana ya ce abduhu bawa ne na Allah ba ɗa ne na Allah ba ba aboki ne na Allah ba dan ba shi da aboki subhanahu wataala ba shi da abokin tarayya ba wani tsagi ne na Allah ba dan ba shi da tsagi a ubillah kuna shi da ce ko ba ɗa bane ba wani abu bane ba ɗa ne da Allah ta'ala ba ba kuma yana da wani matsayi ne na uluhiyya ba a'a shi auren Allah bawa ne shi yasa Allah ta'ala ya tabbatar da shi bawa ne yace wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kadu yakunu alayhi lubada yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi gabawarsa so daga matsayin manzon Allah a wurin Allah matsayin bawa ne shi yasa rasulullah yace kar ku kambama ni kamar yadda nasara suka kambama Isa dan Maryam la taquruni kama aqartin nasara isa ibn maryam kar ku ruruta ni kar ku zuzuta ni kamar yadda kiristoci suka zuzuta annabi isa dan maryam suka ce suka ce Allah ne ko suka ce dan Allah ne ko suka ce na uku Allah ne su kuma su yahudawa ba abin da ya dame su mai matsayi a wurin Allah sai su aibanta shi shi yasa sai suka jefi annabi isa da wannan mummunar magana ma kana abuki mura aso'in wa ma kanat ummuki baghiya ma kana abuki mura aso'in babanki ba mutum ba mummunan mutum bane wa ma kanat ummuki baghiya kuma jatumaki bata zama mai zaman kanta ba wannan dan ke kuma daga yana kika samo shi a billah wani dan ran annabi isa so sai suka jefi annabi isa da cewar ɗa ne da ba a faɗa a ƙungiyar suka jefa annabi isa alaihi salatu wassalam da wannan munar kalma na cewar shi ba halakaccen ɗa ba ne sai Allah ta'ala ce wa kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wannan magana da suka faɗa ma kana abuki mar'a asoin wa ma kanat ummuki bafiya. Allah ta'ala ya ce wa bi kufuri ma qawlin ala maryam butanan azima kirkirewar ƙarya mai girman gaske suka jingira mana na maryam suya yahudawa ba ruwan su kaga dai su dika ce wa ummu siddiqatun kana ya'kulani ta'am babbar waliya ce a cikin waliyai amma suka bar wannan mummunan magana gare ta danta annabi ne daga cikin annabawa manzo ne daga cikin manzanni yana cikin ulul azumi suka faɗi wannan mummunan magana gare shi su zuwa jana yahudawa yi za ka ga fadararrun mutane to sai malam ya ce wa anna muhammadan kuma lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah ne mai da martani ga yahudu ga nasara wa rasulu kuma manzo ne na Allah mai da martani ga yahudu saboda ka dole ka kudirce a zuciyarka manzon Allah bawa ne kuma mutum ne tunda an ba mutum ne ya ce aljanni za ka ce mala'ika ne don aljin bai kai matsayin mutum ba mala'ika bai kai matsayin annabi ba to ka ce mala'ika ne kullum da ka saboda ka Allah ta'ala ya tabbatar da cewar shi mutum ne kul inna ma ana ka ce abin sani kawai ni mutum ne mithlukum kwatan kul ku inna ma ana basharun mithlukum yuha ilai ana mun wahayi bambanci na da ku ni ana mun wahayi ni zaɓaɓɓe ne a wurin Allah yana aiko da saƙo Allah ya tafi min almala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaɓa daga cikin mala'iku da manzanni da za su dinga kai saƙo ga manzanni wa min an-nas kuma yana zaɓan a cikin mutane da manzanni da zai turo su zama su suke isar da saƙon shi a cikin bayinsa ka lalle da mun shaida annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzo ne zababban zababban zababbe ne ga Allah subhanahu wataala amma kuma duk haka bawa ne a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa duk duk inda ake magana bauta babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama har yana cutar ajali bai bar sallah ta wuce shi ba har ya kai magana shi ba ta fita Yanzu mana na abubakar siddiq shi ke ɗaga muryarsa mutane suna abin nan abu a rasulama yana sallah yana gaba yana sallah muryar shi ba ta kai ga mutane sai bakar siddiq yake ɗagawa mutane suke ji duk da yana cikin wannan sallah bai bai dakatar da ibada ba domin babu wani matsayi da mutum zai kai a ce shi an sauke mishi ibada babu shi har sai dai mutuwa in ya mutu shine sakata ta takalif shine wa abdu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin shine al-yaqin al-maut saboda mai al-yaqin ta zama al-maut saboda masala fi saqar قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين gaba wani matsayi da mutum zai kai ya ji cewar shi yanzu ya daina bauta ko kuma shi azumi uku kawai zai yi azumin ramadana shi kwaya uku zai yi a wurinsa shi in ne ɗaya. yana tangan da goma in ya ɗaya yana tangan da goma in ya ɗaya yana tangan da goma kun lura da ce ko daren sallama da wannan ba duk an roto hadisi a sallama hadisi abin da yi tsorakan ana magana bauta babu wanda ya kai shi sallallahu alaihi wasallama har aisha radiyallahu anha ta ce bayan ta ga kafarsa ta yi sun ka daga ce ya rasulullah ashe ba kai ne. Allah ta'ala ya ce ya yaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu ka wa yahdika siratan mustaqima amma kake tashi cikin dare kake na bilbili kake kaza sai ce afala abdan shakuwa. yanzu ba zan zama bawa mai godiya ba kenan kuma don an man kaza shi kenan sai in zauna ashe ba zan gode ba akan abin da aka yi min ina ba ta mun fahimci wannan da kyau saboda da shekul islam ibn taymiya yana da littafi mai zaman kansa al ubudiyya daga sani umar bin jalli mu Allah ta'ala ya saka mai da Ya yayi sharhi littafi ya karantar da littafi din ana samun shi a fitan CD na audio sunan littafin al ubudiyya ta shekul islam ibn taymiya dan mutum ya tabbatar da ya zai zama bawa ga Allah subhanahu ta'ala. saboda haka manzan Allah bawa ne ga Allah kuma ana magana ibada sai dai a fara wurinsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama qala rahimahullah wa anna jami'a ma ja'a bi haqqun kuma duk abin da shi manzan Allah ya zo da shi gaskiya ne kuna ji da kyau duk abin da manzan Allah ya zo da shi ba a cira daya in mutum ya tara duk abin da manzan Allah ya zo da shi duka ka lissafa ka ce ka lissafa su kai miliyan dubu sai mutum ya ɗauki ɗaya a ciki ya ce bai dare shi ba to duk sauran bai dare su ba shi ne ma'anar wa'anna jami'a kuma lalle duk ma ja a biyu abinda shi manzo manzo zulam ya zo da shi haƙƙun gaskiya ne babu ƙarya a ciki babu zara a ciki wa ma akhbara bihi kuma duk abinda manzo Allah ya bada labarin sa shiriƙon gaskiya ne duk abin da manzo Allah ya bada labarin shi gaskiya ne shin ya bada labarin abin da yake mushahiduhu muna ganin sa ko ko ya bada labarin abin da la fa faqad ghaba anna duk gaskiya ne aqallahu mun hankalce shi am lam naqil ko ba hankalce shi ba لأن الدين لم يضع على uquli rijal domin addini ba a sanya shi ba akan abinda mutane suka dauka addini shine addini misali min azabin kabari kamar daga azabin kabari abinda musulun ya ba da labari akwai azaba a kabari wa anna kullum qa'adun mas'ulun dinu man rabbu man rasulu wa inda zai thabbita muhaimin bi thabit da zina amanu wa yuqil almurtabu inda zalik bi anna ma muriduhum halik kowanne mutum sai ya tafi shi a kabari tambaya ta farko man rabbu waye ubangijinka tambaya ta biyu wa man rasulu waye manzon da aka turo maka tambaya ta uku wa madinu menene addinin ka ka kada faɗi tashi kan nema ko kan alƙawura ko kan buɗi su shagaltar da mu mutum ya manta da waye mahalicinsa mutum ya manta da menene addininsa ka ce kai idan da sallah tun da wannan shi da ta taso ko ya aje sallah gefe ta tukunna amma yanzu zai fara tun da kuma yayi daidai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya zama arne da waɗannan kwanakin sallallahu salamatu wal afiya saboda abin da ya shafi kabari ba karamar al'amari bane kabari ko da zama dosin daga cikin dosin aljanna ya Allah ka sanya mana haka ko kuma ya zama wani kwazazzabe na wuta daga cikin kwaza abin nan kwazazzaba wuta Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu kabari haka yake wasu a wurinsu dausayi ne na wuta rawdatun min riyadil janna wasu a wurinsu hufratun min hufurin ran wasu a wurinsu kabari dausayi ne daga cikin dausayin aljanna aka je na ce ai shi alhamdulillah ba ma da ya mutu wani kuma bala'i ne na wuta Allah ya tsare mu ne min azabin qabr duk abin da Annabi sallallahu ba da labari na azabin kabari wata rana Annabi mai ya fita wajen gari haka goshin albu tare da wasu sai ya ji ƙara a makabartar Yahudawa sai ya ce yahudun to azabu fi quburiya yahudawa ne ake lallasa musu azaba kabari akwai azabar kabari mutum ya iya yin sai ta tahi tsaye neman tsayar daga azabar kabari da kuma nisanta duk abin da ke janyo azabar kabari kama daga yin fitsari mutum ya dinga yana fitsari yana taba jikinsa yana janyo azabar kabari yawo da an nemi banci daukan magana a dauka a kai can a dauko ta can a kai can duk yana janyo azabar kabari kuma yana cikin abin da ke hana azabar kabari nisanta waɗannan abubuwa da kuma yin neman addu'ar ta neman tsare da azabar kabari wa uzbika min azabil qabr wa ahwalihi da halaye da za a samu kai a kabari duk abin da rasul ya bada labari a garin su gaskiya ne wal qiyama da abin da rasul ya bada labari akan shi na abin da ya shafi al qiyama wa ahwaliha da tashin hankalin da ke al qiyama la ilaha illallah yawma tarawna tazhalu kullu murdatin amma arja'at tadawku bi zati hamlaha وترى الناس سكارى وهم بسكارى النبي صلى الله عليه وسلم استبتع قريش يباد العبارة زاء كاشي داك قبر ركا حفاتا حفات لانت حفات جميعين نعافي هنتو هنتو باتا كبير أوراتا سرارا باب سترا غرلا كل باباب أبنى الليباه كوكا تيا kama ba da awwala a wani halittu da ba kamar yadda ba mutum mai zai duniya da kaciya ba haka nan ba zai tashi da ita da kabari da kaciya ba sai Aisha Allah ana ta tambayi manzo Allah ya rasu rasulullah maza da mata a sallallahu alaihi wasallam a ce Aisha abin ya wuce tunaninki ya wuce tunanin a ce ya an tahi tsirara da mata a tunku ya wuce wannan tunanin mutum ba zai sauwa ma ke kusa da shi ba balle ya gane mace ne ko namiji al'amarin ba karamin al'amari ba wa min as-sirat abin da ya shafi tsahatsi Allah sallallahu zai wasallam ya ce annabawa ta suke Allahumma sallim sallim annabawa da kansu sirati ne za a gitta shi a duban jahannama ga dan karanta ga ujiya. kai ta ce kayar sada'an ko kun san ƙayar sa'adan manya-manyan ƙugiya aka kakkafa a cikin sarari. ga ɗan karan kaifi wanda ya rufka ciki kuma jahannama aka za ka tafiya wasu za mu wuce kawai barkiya wani sai ana ya dinga ce ana magana aljanna ce an ce za a ta sarari yo a ce ya riga wuce ai Allah akbar wa in minkum illa duka. kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunjil ladina nataqaw wa nadhur zalimin fiha jifiya ko jufiya Wani mizan da mizani ma'auni da za a zo a kaba a auna mutum shekaran kansa a auna aikin da yayi a auna takaddun da aka aikata aka rubuta aiki din kuna jira da kyau salata annabi da karatu qur'ani da istighfari da halatta karatu da aiki da karatu da komai da komai da mutum yayi za a rubuta a shari'a da tsegumi da jita-jita da waye da waye da za a rubuta aikin za a ɗora shi a kan mizani takaddun da aka rubuta ayyukan za a ɗora su a kan mizani shi karan kanshi mutum ɗin za a ɗora shi a kan mizani musulmi ce a duniya zai ga mutum shi amma amma Allah da wuce dan kaɗan ba haka ɗauka maƙal qal raka al'amarin ba huci wa jami'il mughayyibati anna da dukkanin abubuwan da suka faku daga gare mu ba ganin su wajibi ne ka magazgata su inda malam ka ga zai shafu da kaza da kaza da kaza da kaza ba sai ce wa jami'il mughayyibati anna da duk abubuwan da suka faku daga gare mu da ba ganin su in dai manzo Allah ya bada labari gazgata yace wa bi'ullahi mal'a daman Allah a cike take in jiwa in ji manzo Allah sai mu ce eh manzo Allah ya faɗa Allah yana da dama shikenan ba shikenan ba yace ala ta'muruni wa ana amirun fi sama ashe ba za ku amince mani ba ni ne amintaccen wanda ke sama manzo Allah ya faɗa Allah na sama sai mu ce eh wannan gaibi ne ko ba gaibi ba ne gaibi ya ba mu labari a kan shi ne namu musallama shikenan wal jannati wan nar da aljanna da wuta duk a rasulun ya ba da labari ya ce ya shiga aljanna ya tsinka wuta sai ka ce haka ne wa anna ma sha Allah kan kuma duk abin da Allah ta'ala ya ga dama shi ke kasancewa wa ma lam ya sha duk abin da Allah bai ga dama ba dan kun bai kasancewa wannan abu Ka an ka gane ga wannan kalakance wannan ke na huta abin da ka samu dama Allah ya ga daman ka samu Abin da baka samu ba ka rasa Allah ya ga man ka rasa shikenan ba ta da hankali akai dan ka san ba abin da zai faru sai da ikon Allah sai da ganin dama Allah wannan abin Allah ya rubuta shi wannan abin Allah ya halice shi dama su ne shika-shikan imani da kaddara guda hudu to tunda ka san Allah ya san wannan abin ya faru shikenan amma ka zo ka ce wai a kai amma ya wai ya tsallaka titi ne mota ta buge shi sai ce a ana da tsallaka ba Wanne shi ne tsallaka shi ta farko a tarihi wanne shi ne tsallaka shi na ɗaya kenan a yau shi ne farko wanda ya tsallaka kafin shi a yau an tsallaka ɗaya saboda bai buge wani ba lokaci ne mai cika shi kenan wa ma kana lillahi an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala وأن الإيمان يتقال بالقلب وينطق باللسان وعمل بالجوارح قال رحمه الله وأن الإيمان يتقال بالقلب كما إيماني لغنش قدريني أزوتي mutum ya kudurci imani a zuciya kudurce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kudurce ta hakikaninta lafazinta da ma'anarta da abin da ta kunsa ya kudurce a zuci wa mutukun bil lisan ko faɗa da baki in ya faɗa da baki bai kudirce a zuci ba ya zama munafiki kenan da Allah ta'ala ya faɗa ce idza jagal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna Allah ya shaida munafikai ƙarya suke yi kuma bayan sun faɗa da baki saboda abin iya baki ya tsaya da kai zuci ba sai ya ce min Allah man qulu amanna billahi wa bil akhir wa ma hum bi saboda da baki suka faɗa bai daskare a zuci ba wa amalun bil jawarih kuma aiki ne da gabai kun gano nan da ce ko aiki ne da gabai ma'ana gaba tana gazgata wannan kana ce abin da kake illa fa la ilaha illallah da ka faɗa fa ta hana sai ce ina ruwa kabar ga da wannan ai wa hakuna eh wa hakuna aiki da ita kuma yana da tsayi kun gano wannan da ke ko sai malam bai ce yazidu ta'a ba ko usbul ma'asiya ba na fata malam yana cikin murji'atu fuqaha murji'atu fuqaha tunda malam ya kawo aiki daga cikin imani قال رحمه الله وأن كلام الله تعالى قائم بذاته محفوظ في صدور مقروء في الألسنة مكتوب في المصاحف qala rahimahullah wa anna kalam Allah ta'ala kuma lalle zancen Allah ta'ala qa'im bi zatihi sai yake da zatin sa me kenan yi za ku ga a ƙasa an ga hashiya latan sa ayyuhal qari al karim ya ke mai karatu mai girma kar ka manta annal musannif rahimahullah lalle marubucin littafin na Allah da cewa ash'ari mutaqad aqida shi wa sufiyul mashrab mashayin shi kuma sufanci ne wa malikiyul mazhab mazhabin shi kuma malikiya ce shi yasa kake ganin bai ce wa annal qur'ana kalamullah laysa makhluqin kaga sai ce qaim bi zatihi kuma abin da ake zai fara sai ya ce laysa bi makhluqin fa yabid wala sifatin li makhluq fa yanfad kamar da mai risala ya fada saboda mai risala yana kawo ila ta sunna Allah ta'ala ya gafarta wa malam ya rahmashi shi sanya aljanna ta zama makoma gare shi fi qur'ani littafi ne da ake haddace shi a zukata bal huwa ayatu bayyinatu fi ilm ke kokari ka haddace maqaru bil alsina ana karanta shi da da da harsuna ake karanta shi utulu ma uhi ilayka kitabu rabbik ka karanta ka karanta maktubun fil masahib a rubuce yake cikin takardu fi sufi mukarrama marfu'atin mutahhara alqur'ani kenan fa sautu wal alhan sautu alqari lakinna al matlu qawlu bari subhanahu wa ta'ala wa anna allah ta'ala yarahu mu'minuna wa yukallimuhum kuma lalle Allah madaukin sarki ya rahu mu'minun mummune za su ganshi ranar tashin alkiyama wa yukallimuhum kuma zai magana da su kaga malam ya tabbatar da naz'a ash'ariya ce take jan shi lokaci lokaci sai ta dan janyo shi amma akwai masail da yawa na sunna da malamin tabbatar kuna ji da ke ga ya nasanta wa anna Allah ta'ala kuma lalle Allah madaukin sarki zai muna ta cewa rahimahullah rahimahullah babu wanda ya cika ba wanda ya cika dari sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kawai nan ga kuskure a nabahar kuma kowa zai ji wannan ita ce kuma siffa dan kace baya yi to kada zo ka ba siffa ta manzo daga cikin manzanni ke na kun gane wanda ke ku amma kuma da abin da ya shafi aqida da ba dai dole ne annabi hadda al'umma akan ta mana yace wa anna Allah ta'ala ya rahmu kuma lalle alama da sarki mun ne za su ganshi wa yukallimu kuma zai magana da su wannan mun tattauna wannan da yawa da ku a cikin masayin na aqida darasi na nan kurkusa shine darasul lu'atul itiqad alhadi ila sabil irshad Allah ta'ala ya tabbatar da mutane za su ganshi lillazina na asul husna wa ziyada ziyada ita ce mummune su ganshi lawan baya sha'ur wala daina mazid kalla ibn mu'arrab yawma idhin la mahjubun su kafare za a kange su ba za su ga Allah idan mummune su ma ba za su ga Allah ba sun yi tarayya da sun zama iri ɗaya da da kafare sai aya take yi kenan mummune za su ganshi shi tun da kafirai an hana musu ganinsa ita daga duk malamai suke bayyana da wannan aqidar a cikin littafansu wal mu'minuna yarawna haqqan rabbuhum wa ila samai ghayri kayfin yanzilu ala miyati shaykh islam ibn taymiya wa qala tajalla allah li khalqi jaharatan kama al badr la yakhfa wa rabbuka awfa inji ibn abi dar ahiyasa wa ya tajid anna khayra al quruni as sahaba thumma alladhina yadunhum thumma alladhina yadunhum وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ويجب الكف عن ذكرهم إلا بخير إيه mun ji magana sosai ko mala ya ce wa ya ta kira kuma wajibi ne kowanne mutum musulmi ya kudirce a zuciyarsa me zai kudirce anna khairul qurun lalle mafificin al'umma as-sahaba su ne al'umma masu matsayi na farko a cikinta su ne sahabbai wannan al'ummar masu matsayi na farko su ne sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don su waye malamin su kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su za su ce manzan Allah ya karantar da mu daga mala'ika jibrilu daga rabbul izzati wani ya faɗi haka mana eh babu su manzan Allah ne ya karantar da su shi kuma jibrilu shi kuma jibrilu daga rabbul izza shikenan wannan ba karamin matsayi ne su ne mafifici al'umma su suka karanta qur'ani daga bakin manzan Allah rabban fariyan saukakke da dumudumin yanzu yanzu sa kuma ci wannan da kyau daga ba karamin matsayi suke da shi ba yasa malam ya nassanta ya tabbatar yasa duk da kaji ana a sha'ira da kaza da kaza an zo babun sahabbai kun lura da kyau ko babun sahabbai to al'ummar musulmi gefe guda suke gefen dama suke al'ummar shi'a kuma gefen hagu suke ko gefen dama suke a su a shi shimar na gefen hagu suke Allah ya raba mu da gefen hagu su ne masu matsayin na farko sun mallaje ne kuma sannan waɗanda suke biye da su za su ce sahabban manzan Allah ne suka karantar da mu su kuma manzan Allah ne karantar da su to shi yanzu ka tambaye shi a cikin su wanda yake da malami ma kun ji jumla ta wanda yake da malami ba kenan yana da malamin shi malamin ya karanta da shi shi ya karanta da shi shi ya karanta da shi haka zaka danga bi zaka danga bi har zuwa ga Abdullahi bin Saba shine karshen isnadin Abdullahi bin Saba wanda yake da ne ya bayyana musulunci a baki domin ya zo ya guza musulunci dan shi'a sun wawuda sun dauki shi'a wani taga ce wata taga ce wani rindo ne da za su dinga shigo musulunci ta ciki yanzu an ce sahabbai su iya to waye iya ɗaya nan malamin da ya karanta da su da ake ne da shi ku lura da kyau wanda ya karanta da su ba ake suka to amma ba ba zai iya yiwa su fito su soke shi kai tsaye ba sai suke bi ta bayan fage suke sa tsoraka shi a ba ƙaramin ba ne sun soki sahabban sun soki ƙwa'ani gaba ɗaya sun yagar da ƙwa'ani ba su yi ba suna da nasu mushafu fatima wa hiya mubarra'atun mimma yaqulun ita kuma ta barranta da abin da suke faɗa fatima ba wanda da musa bi musa wanda shine qur'ani da fatima da ali da abi talib da al-hasan da al da duk waɗansu da zaka ji ana ambata sun barranta da waɗannan abubuwan ba su da alaka da su ulaika mubarrauna mimma yaqulu sun barranta da wannan wa anna afdalu kuma mafificin su wannan a dukkule kenan amma a fayyace mafificin su ne abubakar abubakar siddiq babban sahabin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam wanda manzan Allah ya auri yarsa ta cikinsa summa umar sannan umar faruk summa usman usman zumurai wanda ya auri ƴaƴa biyu mata na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da manzon Allah ya aura mishi wannan ta rasu sai ya sake aura mishi wata don ka lura da ka fahimci cewa manzon Allah ya yarda da shi dan ba ya dinga yarda da shi ba da ta farko ta faru da bai aura mishi ta biyu ba to amma jin daɗi da yadda ya rike mishi ta farko sai ya aura mishi ta biyu kun gane wannan da kyau ko don wannan yana nuna kidan hukuncin shi'anci kenan dan ba da haka ba ko da dai dan ɗayan da ya kira yin tsatsayi ne to ya faru ai ba za a faru to da yake alkhairi sai aka kuma sai ya aura mishi wata ثم علي سنة علي ابن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم wanda ya aure yar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta cikin sa ita ce Fatima Zahra ya aure wa da Umar Faruk yarsa ta cikin sa ita ce umu Kulfu. umu Kulfu ya ce daga cikin 'ya'yan fatima radiyallahu anha kenan ashe fatima banda hasan da hussein tana da ƴaƴa amma sai ga gaba ɗaya an danne su ƙarƙashin fulo ba ka jin ɗin sai hasan da hussein kai kake ji in ma tafiya ta tafiya ba ka jin tafiyar hasan ɗin sai hussein ka ji ake ta tutiya tun ɗaya ga wata muharram wani yake ta yau da baƙaƙen kaya da baƙar hula wai watan bakin ciki ne wai gishiri yake ɗanɗanawa ko ba za a ci siga ba an sa suna wai ko su ko haihuwa aka ba a suna a watan sai in watan ya ƙare in mun haihuwar ta zo su mai da ita mana eh in haihuwar ta zo cikin watan haram su mai da ita mana sai a ce a'a ita za a karɓe ta amma sunan da za a yi ba su wata ya wuce wai an kira wata za ta ba da lacca su ma mai kesa da kiranta cikin watan sha biyu ga watan muharram sai ta ce ta watan muharram mana tana so ta yada shi an cin amma babu kafa ta watan muharram ta ka ganda kana kusa yake ce fassara me kike nufi ko me kake nufi da to eh mana dan da fahimci ka gano kullum da ta binne a ciki Ali bin Abi Talib ya aure da Issa ta cikin sa ga Umar Faruk wanda ya rabu da dake kenan tsakanin shi da Umar abokan juna ne mutunci ne ke tsakanin su amma karfi ne ji ake so a zo a lalata wannan alakar Wai jibul kafu an zikirhim. ya zama wajibi mutum ya kame bakin sa daga ambatan su illa bi khairin sai da alkhairi kamar yadda wani bawan an ya fada yace Allah subhanahu wataala ya kare hannayen daga abin da ya faru ga tsakaninsu a tsakaninsu ya Allah ka tsara harsunan mu daga haka ko a cikin babu wanda yake da shi akwai hannunsa a ciki babu to tunda babu hannunsa a ciki Allah ya mai dakatar ya tsama hannun shi daga ciki to sai ya roki Allah Allah ya tsara harsansa daga abin da ya faru ba shikenan ba sannan abin da ya faru da fa riwayoyi akwai ƙarya a ciki akwai gaskiya haka ne ko ba haka bane haka ne ɗaya kenan gaskiyar da ke ciki da yake in ma akwai kuskure to sun yi ijtihadi wanda ya yi ijtihadi ya yi daidai yana da lada biyu wanda ya yi ijtihadi ya kuskure yana da lada ɗaya akwai abin zargi a ciki da babu abin zargi sannan biyu kuma ya yi wani aiki da Allah ta'ala ya gafarta mashi ya halice yakin badar manzo Allah ya ce ya ce Allah ta'ala ya kallaci yan badar ya ce ku aikata duk abin da kuke kuka ga dama na gafarta muku to amma sai gwamnatin ba abin da yake faɗa sai ai wani yayi kaza ai wani yayi kaza ai wani yayi kaza ai wani ya ce kaza baya faɗa alkhairin su ai Allah ta'ala ce alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum ba zai tsaya nan ba bai san farko ba bai san gaban ba bai san fata ba a wa a an ku fal'ana ba shi ruhu wa bita kuma ka taba Allah da ku wa kullu wa shirabu hatta ya tabayyana da kula khaytul abyad min al khaytul aswad min al fajr duk bai san wannan ba kuma ta musu ya fi kallai Allah ta'ala ya tsare umma musulmi daga shi'anci Allah ya tsare mu baki daya Allah ya tsare da Allah ta'ala ya tsare hannayen mu ya Allah ka tsare harsunan mu waɗannan sahabbai na annabinka kamar yadda ka zaɓi wannan annabin kuma haka ka zaɓi waɗanda suke tare da shi to ya Allah ka tabbatar musu da wannan matsayi da ka ba su Allah ka tabbatar musu da wannan matsayi da ka ba su kuma Allah ka tsare mu ka tsare mana imani mu ka tsare mana rayuwar mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik